bi hasanar fatima ya sake irin sa, ya ma za a ce ya cika da imani ta wacce hanya zai cika da imani man a man Allah subhanahu qalbahu wanda Allah ya shagalantar da zuciyarsa ya rakkana gafalalle idan ba zai cika da imani ba ta Allah ta tsare mu daga gafala ko a sallah fa an karka ka bata gafala kai ga abin da ya kamata kai ka gafala wunin ya tafi a banza ga abin da ya kamata ka yi da daddare ɗan kaɗan wanda zai maka amfani sai ka gafala daren ya wuce sai an zo ana maganan kiyamun laili ka dinga ya yatsa an yi sa'a ma ka inda za a yi maka karatun da za ka ci a'a wani wurin za a ce ma kai dan aljanna ne kawai fa kaifa yuwaffaqu bi husnil khatima man aghfala Allah subhanahu qalbahu an dhikrihi wa wattaba hawahu ko wa kana amruhu furuta lamarin sa duk ya waye gari shi ne fa ba'idun min qalbihi ba'idun min Allah ta'ala غافل عنه متعدد لهواه عسير لشهواته ولسانه يابس من ذكره وجواره وجوارحه معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن يوفق للخاتمة بالحسنى فإذا طيب آه ما don haka ke ce ya ba za a yi ya cika da kyakkyawan katima wanda Allah ta'ala ya shaggala ya rakkanar da zuciyarsa daga ambatonsa baya in an ce hayya ala salama bai jin daɗi ba in an zo in aka zo masallaci sai dai a taro aiki a kowace kowa waje hmm? na fi kalbahu ba i haka yake ai mutum ba zai bata ba na gane inda kake magana mutum ba zai bata ba sai idan Allah ya bata duk wanda ya bata Allah ya bata da shi amma bi sababi amalihi ka gane ko dalilin aikinsa ni kada wannan jabari ya kwashe ka sai na ba wanda da ya bata tun da Allah ya gafalar tun da ne shi kenan ba ko mutum bai gafalar duk wanda ka ga ya gafala ya taba Allah ne ba zunubi ne kan sa mutum ya kafalan ba a'a bi na misalin falon ma zagu a'a shi kaɗai da ba da kuɗe ba ka gani ko da mutane suka bar hanya sai Allah ya bi su duniya su duk lokacin da gaskiya ta zama mutum ba sun bai bi ta ba to abin da zai biyo baya da zai dawo kanta ba zai maganta ba waye matan da ita ba Allah ba shi kenan kawai tun da ya nuna ma tun farko ka ɗauka ya nuna ma tun farko ɗauka bai ɗauka ba shi kenan Allah zai ya shi ya fita a mutum da ya gani ya karba da ya gani ya ɗauka in ku ba haka wasu Allah ko zai dulme da shi wallan ba zagu a zaga Allah ba? Allah ne ya aikata amma ta dalilin wani abu da suka yi kai dalilin wani abu da suka aikata Allah ta'ala ya aka ce ma an ya kona fi mulki ma la yuradu duk abu da akwai duniya na kai gaban shi haka ya tsara shi da gashi yawwa gaskiya ne wannan dan wurin yana iya bada ina ce haka yake man aga Allah subhanahu qalbahu ai ka ga sababi ma fa'ala ne ta dalilin wani abu da yi an da kirki to baka gashi na a gaba ba abin dai wata ba hawa ku? ya duba a ina hawa take ba tare da shi ba dama an ba da labari kana tare da 'yan fashi a ah, duniya ka ta duniya duk inda ka shiga akwai tim din fashi guda hudu na neman wanka tim ne daban-daban wannan su daban farko da ga din ɗin shaɗan ga tim duniya ita ce shugaban yan fashin ita nan ka tafi nan ta duno maka wannan ta tafi nan ta killo maka wannan sannan ga wani tim da aka yi maka na cikin gida dama kullum kana da abokan gaba akwai na waje akwai na cikin gida kaga na waje shaɗan ne duniya daga waje take amma ka daga cikin gida ka samu wannan makiyar ga hawa shi ma daga cikin gida yake to sai ka sake ka bi hawa kana bin hawa sai Allah ya dulma yadda kai dama ce ma ga gaskiya ga ƙarya to ita hawa ta fi karkasar da kai can to kana ku bi shi kana Allah zai sake ka so saboda haka nan kaga a gafalar Allah subhanahu qalbahu an zikiri hmm? a kai wanda ma wawa tun da wawa kila a halatta halitta halitta ce a wawa ana iya samun wawan ki halitta ne amma da fala mutum ne yau kan sakacin sa ne an ce sai dai ba za ka iya da kanka ba ka san sai Allah ya taimake ka to amma ka yin ka ne taimako har Allah garanti ya bayar ke duk wanda ya tsaya zan taimake shi innal ladina na. fina da na hadiyar na musu bulala to mutum bai tsaya ne ba kila shi ne bahaushen da ya ɗauki har ya fitar da karin magana Allah ya ce tashin taimake hmm? ka sai ka rasa aya ina ne inda Allah ce kun usa iduka ma'anan an malama su suka zaƙulo masa suka sa a cikin aiki kenan idan baka tashi ba مدافع إيه بدأ تو اي اي اما ان الذين جاهدوا فينا فكيف مع الذين لم يجاهدوا هم تروكين مصبعين فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد فوق baya yiwuwa man kalbuhu ba'idun aminallahi wanda zuciyarsa take nesa da Allah gafilun anhu ya shagala daga Allah shine na fara wurguwa da zai ka ga karshe maka ga magai ba ta yi mutum sun mutane su cako a waje wai liman bai zo ba su kuma ba sa so su shiga masallaci su bauta Allah isha in ta sha ta yi sha tani ina ladar a waje suke neman ladar ɗin ya kira sallah idan ya kira sallah sannan za fito shi liman bai ji ladan ya kira ne yasa ba zai shigo to lokacin nan sannan liman ya shigo sannan za su shigo su yi sallah ana assalamu alaikum za su yi waje riti kuma nan za su tsaya a kofa ba inda za su yi هؤلاء أغفل الله قلوبهم باي sai sake kuma hira aka koma to na'am suna hira to ga an gafa Allah mutu yi littafi uku karshen ta bai ta bakin ke yake faɗa yana littafi uku ya tsaya ya bi shi amma suna ta suna da suna hira sai a gaba sha biyu ku tafi tare hmm? an gama littafi sha biyu na fi hmm? to kana kallon lokaci a'a inda fake ga lokacin aiki da karatu na so dole za ka fita da gudu har ka hada da gudu dama ka juya mota ka tana kallon wurin aiki maganar ka gida baka taso ba amma shi kuma wani ina na littafi uku zai to a idan su ne za a ce maka mutum ya zo daga wani gari ya zauna a karatu mala ya kasa zama baya ga bakin gari baya cikin gari baya wancan ce za ka zo karatu ka kare a dandali me za ka ɗauka dandali me za ka ɗauka dandali wani yaro in aka ce maka a nan masallaci sai ka yi mamaki to ya aka yi ba na ganin ka ai akalla mu haɗu tsakanin magarba da isha in san ka da safe akalla ko da jama'a sun yawa da safe ban ka ba amma dai ya kamata in san ka to gafa don a sai kun taimaka wannan yara ku taimaka musu da jan hankalin so ga ga babanka ne yadda maka yake ka zo kai karatu kada ka ci amana na ka karanta abin da ka karanta ba za ka zauna nan ba ka koma gida san gida ake so ka je kai irin wannan kaminka kakka lalace a iya nan ka je ka zauna kai ma ka ga me za ka yi wa wannan addinin musulunci kafin Allah ka ka su dattawar masu tafiya mutanen asan tafiya masu yin littafi uku tun da gama su littafi uku su yi zana rin mai shayi zaman kansu suke malam sai dai haka ba ku dinga shigan a wanke zuciya farko mutum ya zama Allah yake nufi sannan kuma akwai waɗanda suke kullum ana duba wa lokaci na farko dai a sa Allah a gaba na biyu sai Eh, sannan kuma a shige su a haka cewa ne bai kamata kai kaza bai kamata kaza koyi da kai fa ke yanzu yadda ka fito dinan ka zo ka zauna in kuwa fito ba ganin ka kashi makaranta hatta mata ma haka ne akwai wani nan da ake cewa akwai wani to na dai bar magana ban je in binciko in gane su waye ba da ba su zai ce su zo na su in suka yi littafi da biyu su koma can waje su zaman su kuma an je an dawo suna makaranta zaka ce in hmm, an ga malam adam zai biyo su su kuma da biya abin wai sai an bi su an shigo da su to kaga wannan inda ban abun nan ɗinsu ba ban damu da su can ainihin ba su wa'annan gaba ki ɗaya dama ba su shigo ba domin suna jiran babansu yi mutunin su bari ya suna jiran mutuwan babansu to akwai su muna da su barkatai haka kunga muna shirin za mu je mu haɗa runduna mu kwato wanda shaɗan ya kwata anguwa anguwa anguwa mu ma nan bai bamu ba yana shigowa cikin masallaci su yi wannan zazen da wani ka bibi yayanka wanda duk baka gani baka ce wani idan ka je kana da abokai ka bibiyo ina abokai kana da ƙarni ka bi su a haka wani mai ka za ka yi amfani da mukamin ka me mukamin ka kaga ka dubi ba fariya ne ba nan a juna mu ba mai wani fariya ban muku fariya ba ku min fariya ba zan burge ku ba ba za ku burge ni ba duk abin da za ku yi ba ruwa na da shi kuma ku duk abin da zan yi babu ranku ba za ku ce malamin mu ka zane shi a cikin banza kuma zana kuna yabon malamin ku ne bambanta ku da wani kan to saboda kana mu taimakawa kan mu ce ka dubi fa ni daga garin da na taso kai ko kalli gidanku a ce a samu getso ya fashi ba zai ka bishi har gida ba ya tsoga gidanka nan amma a ce baka ruwa me ya same ka ce bayan ake ciwo ce bayan wani bayan jirgin ba kana da mota ba ka zo ka samu wuri ka jingina ba komai da yake kai ne ai kana da lafiya amma fa ka a masa rijista a layi ba ma neman irin su a layi a ina aikin ta rayuwa da zai dauke ka ba amma dai da safe in kai fashi a je ka har gida in aka san shi ya ya zauna wurin masu shan shayi a taso shi <laughs> bai san yadda ya ce Allah kiyaye ba wani fa ba'idun man qalbuhu ba'idun ainihin min Allah nesa ne faufau ha abada mutumin da duk zuciyarsa take nesa daga Allah gafilun anhu ya shagala daga Allah muta'abbitun li hawahu mai da'a ga hawan asirun li shahawatihi bawan sha'awa wato sha'awansa ta sarke shi ta daure shi tana tafiyar da shi Wani sanahu ya bisu maharshensa ya bushe da duk wanda labarinsa siyasa a harshensa ya bushe wani ya ci zaɓe wani bai ci zaɓe ba kuma nan gaban wani zai ci zaɓe wani kuma yadda za a ci zaɓe wani ka ɓarawo ne wani shi kuma kaza ne to duk wanda harshensa a kawar da wannan ba zai kyau cika ba duk wanda rayuwarsa wannan ba zai husnul khatima ba ya bi sunnin dhikrihi wa jawarihu gababuwansa mu'attala min ta'atihi kaga ba zai iya sallah ba na ta na filfilu ba zai iya zuwa a ta yau ana aikin Allah ya shiga yi ba bai iya sunkuyawa ya ɗauki tsintsiya ya share ɗakin Allah bai iya ɗaukan tsumma ya goge wani datti daga ɗakin Allah ta wannan ya shirya kya su kawo a ina min al-mumkin an yaktima bi husn al-khatima gaba ɓaɓuwanka in kaga kayi shara sai dai ɗakin ka idan kaga kayi wanke sai dai kayan da za ka fa to don salati ba in wani ya tare wajen kafin kai ka nemi wani wurin in wancan ya tare bayi kai ka nemi ɗayan su kafur musa in ma ce to kakkaɓa ta mana ce to mu jan maka bari dauka maka ina ce so a ji wannan abu in ce can to mu jan maka ai ba kai kake ba da ladan ba ni maza ba ne hindama al'amalu bin niyyati amma ka zauna ba aikin fari ba na baki a cikin addinin musulunci sannan ka ce za ka cika da imani bala aljinu na funudu. hauka kala kala ne kai ma a wannan ra'ayin ka mahaukaci ne kai zuciyarka ba tasbihi babu ambaton Allah ba tilawar Qur'ani ba kaza ga bakuwanka ba fa aikin addini kuma kana neman kyakkyawan cikawa to ko roƙon Allah kai ma ya kama da istizai ka ce Allah ya samu cika da imani ta da wanda sababi mu yi wa kanmu kabli da ba a kafin lahira eh lajin rahafa hmm. kusan da ya mutu zahirin sakam muna masa shaida معطل وجوارحه معطلة من طاعته مستجلة بمعصيته يا شغل بسابق الله يا ونا أنين شيء كي فكيف أن يوفق للخاتمة بالحسنى تأينا ذي ذاك ذاك كيوان شكاوا كتنا فأنت عبد مملوك لا تقدر الله شيء باوا فكتي نيما ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين صورم ممونا شكاوا يا كريا كشم بايا ما ستقوا وكأن المسيئين الظالمين كي كاتي ما تصابوا الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان كما أمو سستم كما أمس السم دخل الجنة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تهكمون سلهم أيهم بذلك ذئيب ويقول أم لهم أيمان قصنا دوصلا سواني أكمل ko suna da wani sam da muka yi masu ila yawmal te. amma ka sam kai dan aljanna ne daga nan har zuwa ranar alkiyama ranar alkiyama ka kawo wannan takardar inna lakum ainihin lana da limata kuma na abin da kuke aikata wannan wannan aikin da kuke kuna da sam a ci gaba da yi salhu Allah ya ce wa annabi tambaye su ayyuhum za'imun zalika wane ne aka tsaya masa da wannan abu babu to kutuba wa Allah kama kila ya aminan min kabihil fi'li minhu ahal ataka tawqi'u amnin anta tamlikuhu jama'ta shay'aini annan wattida hawa هذا وإهداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب اللت تسلكه فرطت في الزرع وقت البدر من صفه فكيف عندها فبالناس تدركه هذا وأعجب شيء منك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه من استفيه إذا بالله أنت أمل مقبون في البيء قبلا سوف يدركه هي متعددنا يا آمنا يا وندي أمن شيء مكر الله min kabihil fi'ili minhu daga munanan ayyukan da yake aikatawa ga munanan ayyuka kuma ya aminta hankalin kwance a hal a taka tauke wai ko ka samu wani sam ne amnin na zaman lafiya an ta tamliku ka mallake shi gobe kiyama za ka je ka gabatar da fa sai a fafa ka hmm. ka zo gif a ce na fa sai ka shi ta ce wuce kana da shi diba fa jama'a ta shai aini ka haɗa abu biyu amnan wata da a hawa ga aminci ga bin son rai jarar hmm? da ni mafi bi eh? hankalinsa ke ga kuma ba Allah yake bi ba hawansa yake bi oh, to hada wa idahuma filmar ituhlikuhu wannan ɗayansu wannan eh, filmar in suka samu a mutum tuhuliku za su halakar da shi amnu zai halaka ka ittiba'u hawa zai halaka ka ya fi haɗu ta ina zai ce kyawa cikawa kalaka har halaka malamin rudu wannan abin in ka kalli wannan karatun tsab bayan ka gane to wani abu a kanmu ne wallahi mala kan ne in ka duba ba da in magana ba ta rudar yi ƙara larabcin ya ce kai wannan batun rubutu ya rubutu a mako ya tsari wal muhsinuna ala darbil makhawif qad saru wa dalika darbul latta tuhlikuhu su masu kyautatawa dare da rana ala darbil makhawif suna kan tsoro a tsorace suke a firgice suke kada saru sun tafi sun tafi wurin Allah wa zalika darbu wannan hanya ko kai lasta faslukuhu ha ba ka jin sa kai ba ka cikin jin a amince kake farrata fi zar'i wa qatal badri min safahi ka yi sakaci wajen shuka lokacin ainihin ka yi kai ka yi asarar amfanin gonanka wakatal batari lokacin shuka mai safai saboda wawanci ka sayo iri mai tsada ka aje shi a buhu sai zan yi noma bana ka shuka ta abin shuka kai irin da na saya ba irin naku ne ba saboda wauta fakaifa inda hafa da na su ta dore kuhu fakaifa ta dore ya za ka samu wannan amfani inda hafa da na su mutane suka zo jirgi irin ka na kwariya ha za wa a ajabu shan imin hudu ka fi daril da ka ibe aikin saufa ta dore kuhu wannan wa a ajabu shan in abinda ba da hausu a wurinka duka fi darin baqa'i baya bayan da kake daga lahira kana baya baya a aikin lahira me yasa ya shagalantar da kai daga aikin lahira bi aishi da wani rayuwa na duniya saufa ta zai kuhu za ka ce masa yau za ka ce masa gobe hmm? saufa yau eh, ta kuhu bi aishi wanda ka shagalantar da kanka da rayuwa za ka bashi bayan ka gama gida hada da filasta bayan ka yi filasta hada fulo bai ishe ka ba hada wuta ka kawo bai ishe ka ba hada intaye, wannan bai wadace ka abin da za ka ce ka cika sutonka da abinci bai ise ka ba ka yi ɗinki kala-kala ka jirgi ka aje ɗan dabbobi a can ga gwana can aka aje ga menene an aje wannan duka cikinsu ba mai ma amfani in akwai wani ne ba ka kai ka mace shanun can naka ne wancan kuɗi naka na banki naka ne wannan gidaje da kangwaye da kama da kaduna ka ne to ina na Allah bawu kuma sannan yanzu ba tabbas ka yi wasiya su zasar da ita ba tabbas ba ka da wa'annan mutane masu iya zartarwa in kana son ka yi ki aiki da kanka kafin ka ɓaci saboda haka nan me ke zai wa ajabu shay'in minka zuhuduka fi daril baqa'i bi aiki ad-dunyawi sawfa tatarukuhu hmm. da kaddara da kwana na ya kare da yanzu na tafi da kun gaba kuka yau kwana na alaji da alaji ya fara sakin jiki yanzu kuma ya fara je to mu lallaba mu bi shi hmm. yanzu na can gonan gada ba za dawo da ni gida ba oh inda dai na mutu a gona ka ku dawo da ni a can za rufe in kana zuwa ka je in ba ka zuwa eh, yi du'a'i daga nan idan idan alhaji lawan yake ba za a bunne min a gona ta ba don in an bunne wannan a gona ta masallaci a kwaci in ce to ku tsallaka fulotin su ismaila a tafi fulotin ku su ismaila suna da wani fulotin can bayan an tsallake an tsallake a kai ta kan shi kenan ba shi kenan ba amma kaduna hmm, da gaske nake wasiya nake ba ku kenan ne eh? likita sai da sarkin wayo kenan an kawo na gida kun auna kun tarar na mutu akwai a can waye ne likitan ga shi can ga shi za ya ce ɗauki kayan kolin ka ka bishan eh <laughs> ah, ah, a yi zai saboda Allah ya yi likitan ya fi wai don Allah in bayar gana wajen zai kai ya mutu wallah kai abin da ya kawai hmm? oh duk ɗaya ne me bambanci nan ma ya faɗari wani masalaci ne masalaci ce su yi du'a'i inda duk mai sauna na san ina min du'a'i oh na arba'in sun isa ba matsoraci ne ba wani rikitan matsoraci ba matsoraci ne ba mai juma to ko na mutu can za ku yi muna ku yi ina tabbata muku za ku yi sai kun bi ma yi inda rabu ma wurin yi zama gari hmm? zama yi kan za ka koma ku fice ce ce a to ni dai ba bauta nake ba amma ba zan tsaya in gadin abun na dinnan ka ebo kayan kolin ka ka ebo yan ka guda uku ka daure a wurin sai ni na da wannan ke ya aka kada da ce a a yanzu na koma wani wuri ni ma nan zan mutu a je ni darul baka bi aishi man safihu wai don Allah to a cikin in an duba wayewa wannan idan billahi anta safihu amil magabunu ko wanda ya asaran kaya fil bai'i gabna saufa idrikuhu wanda in a ciniki ne ka sayo kaya suka saye shi raha, ko aka yi maka wata ran za ka fanshi wancan fa wanda ya bar Allah ba fanshewa ya yi sa